Talata 28 ga watan Janairu shekara ta 2020 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labaran tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. su. Ƙungiyar haɗin gwiwar ƙungiyoyin malaman makaranta ta ƙasar Nijar Fizen na kiran gwamnati da ya sake dawowa kan batun su a cikin kwanaki bakwai masu zuwa. Shimfiɗar da hanyoyin tallafa ma ma'aikatan Kominak a jajibirin tsaye da ayyukan ma'aikatar na da mahimmanci kwarai da gaske a cewar magatakardar ƙungiyar ma'aikatan na Kominak. Amfani da bantan zamani ga jinjire na tare da wasu illoli, jan hankali tare da Dr. Zainab Adam Maiga a cikin shirin na kyautata rayuwar iyali. Masu haron mu da sake saduwa. Ƙungiyar haɗin gwiwar ƙungiyoyin malaman makaranta ta ƙasar Nijar Fizena ta ba gwamnati wa'adin kwanaki bakwai a ranar Juma'a da ta gabata na birnin Yamai don tursasa shi kan sake komawa zaman shawara dangance da bukatun na malaman makaranta da suka aje tun farkon wannan watan na Janairu. Hamza Ibro mai kula da sadarwa a kungiyar Tafizen ya ma Musa Hassan karin bayani. Yau da wata guda da kwana goma sha takwas muka kai koke-koken mu ga gwamnati don ya kira mu a tantamana bisa kansu. Su wannan koke-koke sun kaso har gida goma sha biyar. To gwamnati bai ce komai ba har inda yau take. Kuma matsalolin na malaman makaranta ba wai babu su bane ba kuma rage su kai ba sai dai ma karuwa. To saboda haka ne muka ce to ya kamata mu ja hankalin gwamnati da cewa da in bai hau kira mu ba aka tantamana din nan to ba za mu ci gaba da wannan kyaliyar ba. Ko da shike shi yadda muke gani kamar makaranta ma bata dame shi ba. Abin da ya dame shi ha da harkokin shi ne na siyasa tun da siyasa take tahe yanzu ya za su shirya su samu harkokin zabi ka dibi malaman makaranta suna da matsaloli da yanzu wajen ɗaukar su aiki mun tambaya yau da shekara hudu a ɗauki sabon malaman makaranta ga aiki saboda karamcin su ba a wannan zancen alawus alawus na malaman makaranta wanda ya kamata a ce sun samu ba ma ƙarin ba wai ƙarin wanda ya cancanta a musu ba shi ba aka yi sai aka zo aka datse wanda suke da ma to matsalolin sun ishe mu dan shi ne ma muka kira malaman makaranta su kira taro na gangami na wayar ma mutane da kai bisa wanga platform da muka aza muna kiran ga gwamnati ya kira mu a sasanta Ƙungiyar Kojesa ta gina wasu ɗakunan karatu uku na laka tare da suka musu kayan aiki a Eje kote-kote da ke cikin gundumar gaya. Daraktan makarantar sakandare na gaya Muhammad Fari Adam ya yaba da wannan tsarin da zai kawo ragowar ɗakunan zana. Ga dai ƙarin haske da Yamma Fadel Alo. Idan zai yi magana a kan ƙoƙarin da Kojes take kawo to ba shakka zama da hankali ne akan irin kokarin da iyayen ɗalibai suke kawowa saboda wannan duka kokarin ne. Misali a shekara 2018-2019 mun samu mun jimillar kudade da su kai miliyan 26 ga ƙungiyoyin Kojes 20. Abin ya yi kyau sosai. Sannan kuma domin fita a cikin rumfuna na zanaku sai an matsa ƙa'imi. inda amsar kiraye-kirayenmu ne ya bayar da sakamako sakamako mai kyau ya kawo mu a nan inda muka tabbatar da ayyukan da suke yi wanda ya ba mu damar gina ɗakin ɗaukar karatu guda hudu gaskiya tsari ne abin goyawa baya muna ƙarfafa musu gwiwa. a jajibirin rahewar ma'aikatar haƙar iranium cominac ta arleta a ranar 31 ga watan maris na shekara ta 2021 mai kamawa an soma tattaunawa kan batutuwan da za su taimaka ma ma'aikatan na wannan hamshakin kamfanin na orano kamar yadda maga takardar kungiyar ma'aikatan na komina creation arlita mamman lamino ya shaida ma har sumana Mun canza yayu na ganin yaya za a yi a baiwa ma'aikatan su rukuni guda da za a sallama 31 ga watan Maris 2021. Akwai na biyu shekara biyu zuwa uku a gaba da za su ida rufewar ramun da aka yi. Akwai rukuni na uku da za su tsaya don fake na'urorin bisa sharaɗin yarjejeniyar da muke nan muna tattaunawa a kai. Ciki za a shimfiɗar da fasalin alaus inda za a baiwa mutanen. Akwai shafin bada horo don akwai ma'aikatan da yar da su wasu kamfuna. Akwai wani ɓangaren ma'aikata da ke kan shiga ritaya. Yanzu dai kan tattaunawa muke ba wani abin da aka tsayar Amma akwai wasu shafuffuka da aka ƙayyade misali sauya wajen aikin da aka soma aiwatawa sun ba da shawarar su mu ma mun ba da tamu. Yanzu muna jiran wata mai zuwa don mu ci gaba da tattaunawar. jam'iyyar siyasa ta rsv ni'ima ta bakin shugaban nata ta yi ba da kudurnin da gwamnati ya doka a ranar juma'ar da ta gabata na kare dajin nan na birnin yamai a cewar adamu garba babu wani sabon abu da ke cikin kudurin dokar da aka ɗauka ya kamata dai gwamnati ya zage damtse don kubutar da dajin nan na centrivert ga dai karin bayanin da yamma na fisatu adam sirfu ba wannan ne karo na farko ba da ake ɗauka matakai masu muhimmanci amma kullum ba a tabbatar da aiwatar da su shekara da shekaru muna jan hankulan gwamnati a bisa fage ba a ganin ayyukan da ake yi a zahiri a lokacin baya shugaban ƙasa a new york na ƙasar amurka ya buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana ɗaukar matakan gaggawa a kan canjin yanayi a duniya gabaki daya. Alhali kuwa ina tsammanin kowace ƙasa ya kamata ta ayyana wannan aniyar a kan canjin yanayi. Ƙasa kamar Nijar bai kamata a ce wai sai wani ya ce ta yi abin da ya kamata ta yi ba, musamman a kan muhalli. Abin da ya rage shine a gani a ƙasa. A yau akwai kashi talatin cikin ɗari na keɓaɓɓen filin dajin wanda ba a lalata ba. A ɗauki matakai don kada a sake sake maimaita haka. Ministan agajin kasar Nijar ya kai ziyarar aiki a gundumar Abala, jihar Talabiri. Ma'anar wannan ziyarar dai ita ce ganawa da mutanen da suka baro yankunan nasu don gudun tashin hankali da kuma sanin bukatun nasu a cikin zumar masu agaji. gada minista lawan magaji a cikin firarsu da Idrisa Gero. Ina so ku sani tunda ana zauwa ba a kare zauwa ba kenan wanda ba su iso ba da wanda suka iso bayan an yi wannan ƙididdiga kasi yi tsammanin bisu ciki suna ciki lokacin da za a sake kididdiga hallo in an waɗi sai a kare kawo muku eh, gudunmuwa da za a kawo a yanzu gudunmuwa da aka bado da gwamnati ya bada ta shahe magidanci 66 ta kumshi ton na shinkawa goma sha tara da ɗigo takwas bayan shi akwai turmin zane 66 akwai bargo 132 akwai sange 132 akwai tabarma 132 a gudunmuwa ce ta wata uku kowane wata kenan kilo 100 na gudunmuwar shinkawa kowane magidanci a gidan shi za a samu bargo biyu da turmin zane guda da sange biyu da tabarma biyu magidanta 69 ne suka samu ton 19 na shinkawa da kuma wasu kayayyaki wannan mutanen dai sun gudo ne daga yankin shin na godar wanda idan ba ku manta ba 'yan ta'adda suka kai hari a ranar tara ga wannan watan na janairu inda kuma sojoji 89 suka rasu. A ranar subdin da ta gabata kamar yadda shaidu da dama suka tabbatar mutane saman motuna dauke da abin dugogi sun kakkarya gidan rediyo na karkarar lakalkane na ƙauyen Agudufoga kuma suka lalata karhin tangarahon kamfanin Airtel Niger wanda yake a nan cikin yankin Tigizigoro jihar Talabere. A cewar ɗaya daga cikin masu gariruwan wa'annan ƙauyukan fadawa da dama ne suka tsere don tsirar da rayukansu. A ranar Sibdin da ta gabata, 'yan ta'adda sun kai ma ƙauyen Silgaji da ke cikin yankin Sum arewacin burkina faso hari inda kuma aka samu asarar rayuka da dama kamar yadda kamfanin afp ya rawaito ana batun mutum goma zuwa talatin wanda suka rasu in ji wata majiyar tsaro alhali kuma wata majiyar kwakwara ta burzanga da wasu shaidu suka bayyana ta nuna cewar 'yan ta'adda sun kewaye kasuwar ƙauyen ne inda suka rarraba maza da mata kashi biyu daga bisani suka kashe mazan matan kuma suka basu umarnin barin garin kamar yadda majiyar ta afp ta bayyana yara da dama ne ke fuskantar musgunawa da bata da misali a yankin sahel na tsakiya inda da yawa daga cikinsu suka rasu ko kuma aka raba su da mahaifansu a shekara da ta shige kamar yadda kamfanin afp ya bayyana kasar mali ɗaya daga cikin ƙasashen guda uku na yankin sahel wadda al'amarin ya fi shafa tare da burkina faso da kuma kasar niger wato yara 277 ne aka kashe ko kuma wato aka yayyanka musu jiki a cikin watanni tara na farkon shekara ta 2019 wanda ya ninka adadin na shekara ta 2018 kamar yadda takardun na majalisar ɗinkin duniya a ɓangaren yara suka tabbatar. Daga yanzu wata yarjejeniyar aiki za ta shiga tsakanin wata kungiya mai aiki da husa'o'in zamani da wata kafar yada labarai don ba masu amfani da wa'innan husa'o'in damar gudanar da ayyukan nasu cikin kwarewa. Wannan tsarin na ɗaya daga cikin mahimman batutuwan da ake tattaunawa kansu a cikin zaman taron hukumar ƙasa ta sadarwa cewa da CSA da ke wakana a birnin Yamai. ga dai sai ne ayuba kaka mamba kungiyar ta sai a cikin firarsu da zainabu abdu babban muhimmin batun da muka fi mayar da hankali a kansa shine ayar doka mai tabbatar da kajojin aiki da tauraron dan adam da dai sauransu don haka ne hukumar sadarwa ta csa ta amince da ayar doka a watan maris na 2019 da ke ka'idance irin hanyoyin da za a yi amfani da su na kirkiro da wata cibiya mai kula da tafiyar da tsarin Wannan matakin yana cikin ayar doka ta 29 inda ta ɗauki matakan tabbatar da cewa duka wanda zai yi amfani da hanyar sadarwa ta tauraron ɗan adam to lalle sai ya kula yarjejeniya tsakanin CSA da kuma masu talabijin. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Mafi yawan uwayen yara na amfani da bantan zamani ga yaran nasu tun haihuwa. kenan ya kamata su rinka saka ma shinjiran nasu bantan da ake iya wankewa bayan an yi amfani da shi domin kare lafiyarsu. Dr. Sabo Zainabu Adam Maiga likitar yara ta yi jin hankali a cikin firarsu da Salamatu Kadiri a cikin shirin na kyautata rayuwar iyali. Uwaye da suna samu iyansu kush. Shin a wani shekara ya kamata a sama yaro wannan kush? L'utilisation de kush Sanya ma yaro banti na da dangantaka ne da irin girman bantan. Za a iya sanya wa yaro tun bayan an haife shi kuma kowane bante an sarrafa shi ne daidai nauyin yaro kuma bantan karkon nasu ma na cikin juna za ki iya samun na leda ko kuma na kada a cikin na ledar ma akwai mai yadda ma sar nawa ya kamata a canza su ni na saba ce ma mata a ka'idance dai a kowace awa hudu ne ya kamata a canza ma yaro bante wai idan ma yaron bai yi tsari ciki ba bai yi kashi ba daga yaro ya yi tsari ko kuma kashi ko da sau ɗaya ɗaya ne to a canza bantan kar a bar yaro a cikin kashin shi ko hitsarin shi shin yana kawo matsala akan fatar yaro ini kamar sur la peau du bébé, c'est sur euh, la santé en général. Ba a kan fatar shi ma kaɗai ba, a kan lafiyar shi baki ɗaya ne. Amma sai kiga za a iya sa yaro bante ya kai wajen awa takwas a cikin yaro, ko kuma daga an duba an ga yi komi ba a ciki sai a bar shi jikin shi. Amma ai fatar jikin shi na son ta rinka shan iska ita ma. In yaro ya yi fitsari, fitsarin kamar yana cikin shi ne muddin ba a fidda mishi bantan ba. Sai kiga fatar duk ta tashi, ta yi jawur, ta sulɓe ma gaba ɗaya. Sai kiga yaro bai da aiki sai kuka saboda da azabar ciwon da yake shi balle in zai yi tsari tun da gurin ya riga ya zama kurshi. sannan ga tsabar kan yin hisarin kamar ana sanya mishi lemun tsami cikin jimuhani hani ke da kanki zaki iya duba ki ga wani irin ciwo yake shi anan ga kuma uwa uba matsalar hitsari idan abin ya yi kamari zai ma iya kai shi ga matsalar koda Wani irin mataki ya kamata a ɗoka domin canza wanga kush na zamani? Avant, nous, maman ne connaissait pas ces couches. C'est leur petit morceau de pain. Ai da iyayenmu ba su san irin wannan banta na zamani ba. Sai dai a yi wa yaro bante da kyalle da kuma 'yan ledodin nan da ake sa ma yaro, wanda mu ma muka isko, wa'anda daga yaro ya yi hitsari ake huddawa. Amma yanzu sai mu ce sai wannan bantan na zamani. Irin bantan da ko wajen bukukuwa in kika duba kika ga yadda mata ke yadda shi ma kaɗai ya ishe. A sanya su a shara mana maimakon a yadda su a cikin kowane irin hali. anan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa mu huta lahiya adifa tare da alternative fm lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zandayar tare da gaskiya fm lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a maradi tare da sarauniya fm lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a kyota tare da banfere fuma lamba tasa'in da tara studio